ya nufi karkashin gadon ya tura shi ciki yana kokarin miƙewa ya ji muryar ta a bayan shi gashi na ɗauko kallanta yayi robobin ruwa ne ta rungumo guda uku a kirjinta sai ya tsina fuska ke yi hannu ya sa ya karɓa. ya tura a karkashin gadon ya ce mata ta kwaso sauran ta koma ta ɗauko su ta miƙa mishi ya karɓa ya aje musu babu wanda ya tuna da abinci ba su san ma sun ajiye musu ba hankalinsu ga baki ɗaya yana akan Angel sun kewaye gadanta damuwa ce dan kare akan fuskokinsu sai kiran sunanta suke tare da jijjiga jikinta dan ta farka amma ta ki motsawa hakan ba karamin ɗaga masa hankali yayi ba angel please ki tashi dan allah ki farka aziza ce ke ta magana tana matsar kwalla dije ta ce allah ya sa ba waɗancan mugayen ba ne suka yi mata wani abu ba Harisi ce nima abin da nake ta hasashe kenan muryar gabriel ce ta janyo hankalinsa akan shi ba abin da ya same ta yunwa ce take ji kuma miƙo ruwa ya tsina fuska naufal yayi kawai saboda tana jin yunwa sai ta yanki jiki ta faɗi a ina ka samu wannan ilimin banza gibril yayi da shi bai tanka masa ba haris ya ce shishigi ne kawai dogon tsaki gibril ya ja tare da kallon aziza da ke ta yin kuka ya ce ta ɗauko mishi ruwa kafin ta yi yunkurin zuwa ɗebowa sai ga majinin a bakin gadon hannun shi rike da botul wata ya ji suna neman shi ne kawo musu karo na farko kenan da majanun ya taɓa yi musu abin kirki ba tare da bata lokaci ba gabriel ya karɓi ruwan ya samu wuri daga gefen ta ya zauna tare da sanya hannun shi ɗaya ya ɗago da kanta ya ɗaura shi a gefen chest ɗin shi aziza ce ta buɗe mishi murfin robar hannun shi ta riƙe a hannunta ya ma anjel roban a bakinta duk suka baza ido suna jiran ganin inda za ta mu in za ta motsa aiko kamar jira take ta ji an ɗaura mata robar ruwa a bakinta ta rinka kurɓarsa kamar za ta shaƙi mako kamar za ta shaƙi makoshinta har wani sauti yake badawa kwad-kwad? saboda tsabar kunyar da ta kama su Haris da Naufal sai gashi sun sadda kansu kasa kusan rabin ruwan ta shanye wani irin yunkurin amai ne ya zo mata saboda rashin ƙwarin jikinta ba za ta iya miƙewa ta je toilet ba a saman rigar Gabriel ta shiga kwara a man. tsananin tausayinta duk ya kama su sai sannu suke ta yi mata kamar za su ɗauki mata ciwon haka suke ji duk da irin aman da take yi a jikin shi bai ji komai ba ko irin kyankyamin nan sai ma ƙara rike ta da yake yi da hannayen shi don tuni ya miƙa ma aziza robar ruwan ba komai ke fita a cikin bakin nata ba face kayan marmarin da ta sha tun jiya da zal da zallar ruwa sai nishi take yi tana faman limshe idanuwanta sani sista Allah ya baki lafiya a cewar Javid su ma saura suka fara yi mata ya jiki sam ta kasa motsa labanta don ta amsa musu da kyar ta fara magana kamar ma sambatu take yi musu tana ambaton sunan Danish da Batul muryar dijital ta sa ta kokarin bude idanuwanta Angel ki daure ki daina sanya damuwa a ranki idan kina yin hakan ba karamin raunata mana zuciyoyin mu yake yi ba ke da kika saba karfafa mana gwiwa amma yau ke ce kike neman zaucewa saboda rashin su kowa ya jure amma ke kin gaza ya kike so mu yi idanuwanta a cike tab da kwalla ta yi mata maganar cizon labbar ta yi tare da ba tare da ta iya furta mata komai ba ruwan hannun aziza ya kuma karba ya kuskure mata bakinta da shi tare da wanke mata fuskarta kafin ya mika ma aziza robar ta sa hannu ta karba akwai sauran abinci ya yi tambayar yana kallon su har suna haɗa baki wurin rafka salati suna faɗin mummanta ba mu ɗebi abincin ba gashi katti sun tafi da shi kamar za su fashe da kuka Cinin su da ke sauraron su shi da Jamima, jin suna neman abinci yasa suka nufi karkashin gadon Batul a tare, suka riko hannun kwandon suka nufi wurin su. Tinkan su so yan uwan nasu suka ga uban tilan abincin da suka ajiye musu. Wani irin farin ciki ne ya lullube su, ba karamin daɗi suka ji ba. Bakin Parvin washe da Annori ta ce kai ba dai ku ne kuka ɗebi wannan abincin ba, har suna haɗa baki wurin furta, mu ne nan muka ajiye shi. With Prod suka yi maganar, suna karasowa farbin ta karɓi kwandon daga hannunsu ta riƙe shi ta ce da aziza ta ɗauko mayafi da za su goga ma da za su goge aman da angel ta yi ta amsa mata da to ta juya ta nufi akwatin kayansu kafin ta dawo gabriel ya ce ta miƙo mishi abin da zai fara bata ta ci zira hannu ta yi a cikin kwandon ta ɗauko meat pipe ta miƙa masa ya karɓa ya soma ba ta a baki tana ci ba karamin daɗin shi suka ji ba ganin yadda ta zaƙe tana ci dawowa aziza ta yi hannun ta riƙe da mayafi ta shiga goge mishi aman da Angel ta yi a jikin vest ɗinsa da saman gwiwansa bayan ta kammala ta ce mishi ya ciro mata ta je ta wanke mishi murmushi ya ɗan sake tare da kallon ta yace ba kya gajiya da iman wanki Aziza ki bar shi zan wanke da kaina make mishi ka faɗa ta yi alamar ba za ta bari ba yace to bari na karasa bata abincin sai na baki rigar sai da ya kammala ba ta ya kwantar da Angel kamar mai bacci ta limshe idanuwanta hankalinsu ba karamin kwanciya yayi ba kowa ya nufi gadon shi ya zauna Farbin ta ɗauki kwandon ta je ta ajiye musu a karkashin gado. Mikewa Gabriel ya daga gefen gadonta. Ya tuɓe rigar jikinsa ya mika ma Aziza ta sa hannu ta karɓa ta nufi toilet. Shi ma ya bi bayanta don ya watsa ruwa dan ya watsawa dan ya watsa ruwa a jikinsa. Bacci mai daɗi ya ɗauki Angel su majinin da ke shirin yin wasa a tsakar su Farbin ta lallaɓa su akan su yi shiru kada su tada Angel tunda sun gabata da lafiya suka amsa mata da to. Kafin marece yayi kowannen su. na zaune wasu sun ɗan kishinkiɗe da niyyar bacci ya ɗauke su rabi da kwatansu idanuwansu a rufe yake duk dan saboda Angel sun yi tsabbabu mai magana gudun kada su katse mata baccin ta Allah sarki kunnuwansu ne suka so jiyo musu motsin buɗe ɗakinsu ras gaban su ya faɗi ba tare da sanin dalilin hakan ba kusan a tare kowannen su ya bude idanuwan shi hankalin su ga baki ɗaya koma kan upstairs ɗin jira suke su ga waye zai shigo ko wani ne za a dawo musu da shi tunda an riga da an kawo musu abinci yanda suke zazzare idanuwansu akan kafafuwan masu shigowa tamkar ƙwayar idanuwansu za su faɗo ƙasa ba kowa bace bace tsofuwa zafrin hannunta riƙe da sanda cikin shigarta ta jajayen kaya rabin fuskar ta a rufe yake iya idanuwanta ne a waje hankalinsu ba karamin tashi yayi ba a bayanta wasu gabza gabzan katine ne su biyu garada masu ɗauke da star biyu a gaban bakar rigar jikinsu. takun tafiyar su yadda ka san na wani naman dawa wahalallen yawo kowannen su ya haɗe nan suka rinka jin bugun zuciyoyinsu na hauhawa cinin so da ke tsalle tsalle ganin su ya sa shi yin saurin na gadon farbin ya haye ya zauna a gefen ta hada daura shi saman ta aziza kuwa cikin sanda ta duro daga saman gadon ta fada karkashinsa ta lafe jikinta na ta kyarma ganin ta ɓoye ya sa jamima lallabawa ita ma ta sako daga saman gadonta ta shige karkashi sauran kuwa ba wanda ya motsa kowa ya sha jinin jikinsa lokacin da mai girma tsohuwa zafirin ta karaso tsakiyar ɗakin nasu sai kowannensu ya sadda kansa kasa ba tare da sun furta komai ba ɗaya bayan ɗaya take bin su da kallo duk sun kame kansu duk sun kame kansu fatan na same ku lafiya ta yi tambayar tana kallon fuskokinsu wasu daga cikinsu ne suka samu damar amsa mata da cewa muna lafiya tace tsawon lokaci ban zo na duba jikokina ba saboda uzurrurruka da suka yi min yawa sai yau na samu damar lekowa hope you are happy to see me kamar waɗanda aka ma dole haka suka furta mata eh jinjina kai ta danyi yayin da take ci gaba da bin su da kallo kafin ta tsayar da idanuwanta akan fuskar Haris da ya daure fuskarsa sosai idan shi na kallon kas zuwan nawa ba lalle ne yayi muku dadi ba domin kuwa na zo ne na raba ku da zaratan samaran da ke a cikin ku a firgice suka ɗago suna kallonta labbansu na kyarma ba tare da wani ya iya furta wani abu ba haris mubin nofal jabir an gibril a kanku nake magana ba a taɓa zuwa an ɗauke ku ba wannan karan kurkukun kaddara ya bukace ku don haka ba tare da ɓata lokaci ba kowannenku ya sako daga saman gadon shi a jere za ku tafi amma tukaro da isufar bin ke kallon su wani iko na Allah babu wanda ya musa a cikinsu kamar 'yanta ta basu umarni haka suka sako a jere suka nufi hanyar fita daga cikin ɗakin sai waiwayen yan uwansu suke yi idanuwan su cike tab da kwalla kai daga gani ba da sauran ransu suke yin tafiyar ba sarrafa su aka yi hankalin dija idan yayi dubu to ya tashi ba ita kadai ba hatta sauran matan da ke a cikin su gashi sun gaza ɗaga koda su sai hawayen da ke gangarowa ta cikin idanuwansu albino ka bi bayansu ta yi maganar ba tare da ta juya ta kalli inda cinin so yake zaune gefen farbin ba jikinsa na ta kyarma ya sako daga saman gadon idan farbin a kansa yana tafiya yana waiwayonta kamar zai yi tuntube a haka har ya haura saman statistics din a amin a haka har ya haura saman staircases din ya bi bayan su Haris tashin hankalin da ba a sami shi dai kaf an kwashe mazajen cikinsu. su cikin su 20 yanzu saura mutum ɗaya. shin ina za a kai su Haris Tsayar da idanuwanta ta yi akan gadon Angel da ke ta sharar bacci babu alamar za ta farka. Ba a san kaddarar kurkuku da rauni ba, tana bacci gwanin ban sha'awa. Nan ba da jimawa ba, za mu bukace ki. Ta yi maganar tare da matsawa dab da gadon Angel. Ta ɗaura sandarta a saman kafaɗarta. Nan take Angel ta yi wani irin juyi ta fuskanci silin ba tare da ta farka daga baccin ba. A saman kirjinta Zafirin ta ɗaura sandar hannunta, saitin zuciyarta. Wani irin numfashi Angel ta shiga fitarwa a hargitse Sadija da ke kallon abin da ke faruwa kamar su ɗaura hannu a kasa fasa ihu, sai dai kash babu mai iya motsawa a cikinsu. Sai da Angel ta gama bankarewa kamar za ta koma horuwa tukunna tsohuwa zafirin ta sauke sandar daga saman kirjinta. Yayin da ni kuma na ce hmm, hmm, hmm, tau tau tau tau tau. Kuma je zuwa. A hankali ta ɗauke idanuwanta daga kan fuskar Angel ta mayar da su kan fuskokin su farbin da suke jike sharkaf da hawaye labban su sai rikar ma suke yi kamar waɗanda sanyi ya kama tunda ku tunda kuka taso a gidan kurkukun nan ba ku taɓa gabza faɗa a tsakanin ku ba kullum kuna cikin farin ciki ba a taɓa samun prisoners masu yanci irin ku ba prison ta gatanta ku sai dai cash a dokar gidan kurkukun kaddara prisoners ba su da yancin kansu ba mu amince ma wani daga cikinku ya ji daɗin rayuwar shi ba ya kamata a ce a yanzu kun yi ban kwana da farin ciki fatan an fahimce ni ta maganar tana bin su da shi'umin kallo kamar ta yi magana da duwatsu babu wanda ya tanka mata wata 'yar iskar da dariya zafarin da sake tare da cewa dama na sani ba za ku iya magana ba saboda ban ba ku izinin yin ta ba ta karasa maganar tare da juyawa nan da ke a bayanta suka take mata baya tana tafiya cikin kasaita sai da ta kai bakin matattakalar benin ta ɗan dakata da yin tafiyar su ma suka tsaya da yin tafiyar magana ta soma yi musu ba tare da ta juyo ta kalle su ba idan yar uwarku ta farka ku isar min da sakon gaisuwa ta gare ta na bar ku lafiya tana ƙarasa yin maganar ta sa kai ta fice daga cikin ɗakin tare da musu tare da masu take mata baya fitar suke da wuya sautin rufe kofar ya farkar da su a firgice suke kallon kallo a tsakaninsu fuskokin su ɗauke da matsananciyar damuwa kukan ma ya zuwa musu sai hawayen da ke ta wanke fuskokin su tsananin tausayin kansu ne ya kama su wannan wace iriyar rayuwa ce suna ji suna gani an yi musu yankar kauna an raba su da 'yan uwansu babu mai iya magana a cikin su saboda tsabar takaici da bakin cikin da suke ji aziza da ke lafe karkashin gado ta sha kuka kamar ranta zai fita ta kankame jikinta da ke ta kyarma ta rasa ina za ta tsoma ranta ta ji daɗi ita ma jamima tana nan karkashin gadonta bata motsa ba ta dai ji duk maganganun da tsohuwa zafirin ta yi a cikin ɗakin su sai faman zare idanuwanta take yi yankurin buɗe baki Dija ta yi sai dai bata kai ga abin da take son faɗi ba idanuwansu suka sauka akan Angel da ta soma motsi tana banƙarewa. yatsun hannayenta na ta kirma wani irin gurnani take fitarwa da hoci nan take maganar tsohuwa zafirin ta faɗo musu a ransu wani irin mugun tsoro ne ya kama su labban dija na kirma tace da su ku tashi mu buya idan ba haka ba Angel za ta iya cutar da mu kafin wani daga cikin su ya kuma furta wata kalma Angel ta duro daga saman gadonta yan ka san gardin kato kafin tsokokin fuskarta har kyar ma suke yi launin kwayar idanuwan da sun bace bat sai farin har wani gyara wuyanta take yi tana bankar kirjinta da bayanta kadan kadan ta nufo gadajen su aiko jiki na bare suka soma kokarin sakowa dan su nemi wurin buya kamar walkiya dije ta ga Angel a gabanta tamkar wuyanta ta yi tare da wujijjiga ta kafin ta daga kafin ta daga ta da hannu ta daya ta buga da kasa nan take dije ta suma ganin haka ya sa hankalin sauran yayi matukar tashi da gudu farbin ta nufi sashin toilet ita da hibba da rubina da niyyar su buya kafin su kai ga karasawa jikin kofar ta riga su isa sai dai suka ganta a gaban su hannu biyu ta sa ta shaki wuyan farbin da na hibba ta daga su sama suna ta kuka kamar ransu zai fita Rubina na kokarin bi ta gefe ta shige. Aiko ta sanya kafar ta daya ta haɗiye ta kanta ya bugu da kasa. Jini har ta hanci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba su taba ganin tashin hankali makamancin na yau ba. Angel ba ta ji ba ta gani. Bugun mutuwa take na kaɗa musu. Kora ta ga Super Bin da hannayenta a saman a saman fulo ta maka su. Babu wanda hancinsa bai yi blending ba a cikinsu saboda wani irin karfi ne irin na dawakai. idan ta daki mutum dukkan sassan jikinsa ke amsawa waro ido waje hannu da sauran suka yi kowannensu ya shiga ja da baya suna a jere a tsakiyar ɗakin jikinsu na ta kirma muryarsu a tsananin tsorace suke rokanta suna faɗin dan anja dan Allah Angel kada ki kashe mu ki tausaya mu halin da muke a ciki laifin ne muka yi miki yau ke da kanki kike neman halaka mu magana suke yi amma san babu alamar tana jin su abinda ba su sani ba a halin yanzu Angel ba ita ɗaya ba ce. ganin makiya take yi musu burinta kawai ta kashe su har lahira shin ina labarin Aziza da Jamima da ke alaƙe karkashin gado kowannensu ya sha jinin jikin shi tsabar tsoro ya hana su motsa sai da suka ji kukan su Hanna ya cika ɗakin tukunna suka soma kokarin fitowa cikin tashin hankali Yasmin da ta hango kan Aziza da na Jamima da ke shirin fitowa ta karkashin gado ta rinka girgiza musu kai alamar kar su fito su koma da hannu ta rinka yi musu alamar su koma karkashin gadon kwakwarar damka Angel ta kai ma wuyan Eva da Yasmin ta juyar da su suka fuskanci bango ta daddage ta buga kansu jikinsa tuni jininsu ya wanke jikin bangon a kasa suka silale kowannensu ba numfashi mayar da idanuwanta ta yi akan Sara da Hanna da suka rage sai faman zazzage idanuwansu suke yi sifa ta ko ta ina ta shiga tsatsafo musu sai kuka suke yi haɗi da yi mata magiya sai kewaye cikin ɗakin suke yi ganin da gaske ba ba kyale su za ta yi ba hakan ya sa sara ta watsa da gudu za ta shige sashin toilet ɗinsu sai dai kafin ta ƙarasa ta ji an damƙe kafafuwanta riko ba na wasa ba gaba ɗaya ta rike saman gaba ɗaya ta kife a saman fulo kanta ya dago ƙugunta ya ba da wani irin sauti rukus Hanna ce ta yi saura a tsakiyar ɗakin tsautsayi ya fiddo da Jamima karab akan idan Hanna tana kokarin buɗe baki ta ce mata ta koma karkashin gadon kwatsam Angel ta nufo wurin Jamima tana tafiya tamkar damusa har wani gyara wuyanta take yi tana lashe baki da gudun gaske Hanna ta ɗauke Jamima a jikinta ta kankame tana faɗin dan Allah kada ki mata komai kin ga ita karama ce na roke ki idan ma bugun ne ki haɗa da nata ki mini amma ki kyale Jamima za ta iya rasa ranta kafin ta karasa maganar Angel ta ware hannayenta biyu ta yi musu kwakwaran riko da hannar da jamimar da ta rungume a jikinta dukansu ta hada ta ci kwaikwaye su ta daddage ta maka su a saman fulo nan take hakorin jamima daya ya balle daga bakinta jaga-jaga da jini har saman kumatinta kuka tamkar ranta zai fita tuni ta saki fitsari ta cikin wandanta saboda tsabar raɗaɗin da ta ji hanna da ke rike da ita tuni ta sume kunnuwanta ne suka rinka motsi suna jiyo mata shashekar kukan mutum nan fa ta shiga neman wane ne gadajen ta rinka bi tana daddaga su har Allah ya kawo ta kan gadan da Aziza ta buya tana daga gadan tana daga gadan idanuwanta suka sauka akan Aziza da ke ta yin kirma ta kankame jikinta sam ta kasa dagowa ta yi tozare da fuskar Angel gyara wuyanta ta yi kamar yana yi mata kai har wani sauti ya bada mukus a tsananin tsorace Aziza ta soma yin rarrafe don ta gudu daga wurin aiko ta daddage ta ɗaura kafar ta ɗaya saman yatsun hannun aziza ta take su ta murje duk suka faffashe jini ya soma tsatsafowa a nan kasa ta baje su a sume wata iriyar mahaukaciyar dariya angel ta fashe da ita sautin kukan jamima da ya kara da cikin ɗakin nasu ne ya janyo hankalin angel kanta ita kaɗai ce ba ta kai ga suma ba lashe baki ta yi tare da nufar inda jamima take a kwance a kasa cikin mawuyacin hali kafin ta karasa gare ta ta ji an damƙe kafafuwanta sai dai wanda ya rike kafafuwan nata ya gaza kifar da ita kasa saboda tsabar karfinta asukwane ta juyo da kanta don ta ga wani isasshen ne wannan mai karfin halin karaf idanuwanta suka sauka akan fuskar Dija wanda hawaye suka wanke ta muryar ta cikin shekar kuka take faɗin Angel kin ba mu mamaki yau ke da kanki kike neman kashe mu ashe dama ba kaunar mu kike yi ba ban taɓa tunanin zaki iya raunata wani a cikin mu ba daga kafar ta ɗaya ta yi da niyyar ta murje kan dije da karfi dije ta ambace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi kadai ne abin da ta iya furtawa labbanta na kirma tamkar an daki kanta da guduma haka ta sanya hannayen ta biyu ta daddafa kanta wani irin jiri ta soma gani a cikin idanuwanta muryar ta na rawa ta shiga ambatan la haula wala quwwata illa billah jikinta ne ya soma jijjiga ta rantsa idanuwanta saboda wata iriyar sarawa da kanta ke yi mata Dija na ta kallon ta tangal-tangal ta somayi za ta faɗi ƙasa. Allah sarki, duk da irin abin da ta yi musu, hakan bai hana Dija yunkurawa ta miƙe tare da yin saurin tallabo Angel don kada ta faɗi a ƙasa ta bugu ba. A hankali ta zaunar da ita tare da tsugunnawa a gefenta, tana ambaton sunanta cikin sanyin murya ta wanda ya karaya. Angel, Allah ya sa kin dawo hayyacinki. Ni na san ba yin kanki ne. Tana magana hawa yana bin fuskarta. Hannayenta ta tallabi Angel da su tsawon lokaci tun sautin kukan Jamima na fita da karfin shi har ya kai ga dusashewa a ƙarshe mata su sume yanzu su biyu ne suka rage a cikin ɗakin masu numfashi muryar ta kasa kasa ta soma magana idan har da gaske ne abin da ya faru ba mafarki ba tije ki kashe ni kawai in mutu me yasa na aikata muku hakan da hannaye na bi kowannen ku da jahilin bugu duk da irin hakurin da kuke bani amma na ki sauraron ku saboda rashin imani girgiza kai dije ta shiga yi tana faɗin kai kai kai kai Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan mun ci gaban labarin kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin